in za su march su so juna hotunansu na saka dukan gaba daya a nan amma wanda za mu fara da ita ah, tana kan layi su suna kan layi wanda za mu fara da ita bari mu gani ah, muna da good malam idris da kuma aisha kamar kanda kuke kallo a nan su duka kenan kan da kuke kallo na kan TikTok kuma kun gansu su kenan. To wanda za mu fara da ita ita ce Aisha da kuma Malam Idris. Malam Idris ya nuna mana aikin da yake yi amma kan haka mun so domin an ce ladies first mun so macin ta fara gabatar da kanta Malam Idris kai ma kana nan na san kana ji. ko ba haka ba ko ba haka malam Idris malam Idris kana ji ina ji insha Allah all good to uh, malam Muhammad kai ma kana kan layi to shikenan uh, Aisha kina ji na Aisha saboda ke ke da matsalar network kisa za mu fara za mu fara da ke da sauri kafin network ke fara hadawa to kina jin mu eh, To muna son ki gabatar da kanki shi Malam Muhammad ya ji domin mata kuke da zaɓi yasa ke za ki zaɓa mu gani amma fara gabatar da kanki duniya a ji ko ke wane ne ke. Jama'an kuna ji ku zana mini yes, Aisha daga muryanki. Aisha daga Kano. Na taɓa aure ina da yara amma yanzu ba ni da aure. Jan Ahmad. Kin taɓa aure kina da yara nawa sa'annan yanzu kuma baki da aure kike ce? Eh na taɓa aure ina da yara Eh, Eh. Ah, kina da yara biyu eh, eh, ai ko da kina da aure yanzu ma ba za mu kawo ki ba. Ke za mun san baki da aure yanzu. Eh eh. Shekarun ki nawa? Shekaru na 27. Ashirin da bakwai. Eh. Very good. Eh, ah, okay. Uh, yaushe ne rabuwanki da mijinki shekaru nawa ko wata nawa kenan? Shekara hudu da rabu. shekara hudu da rabi kenan da kika rabu da mijinki Yaran ki ya suke namiji ko mace ko mata ko maza ba mu sani ba babbar sunanta maryam shekarar ta shida sai karamu kuma mustapha shekarar sa hudu da rabi ah dab da aihuwanki kika rabu da mijinki a'a me ya faru oh mijin ki rasuwa ya yi eh, kwanarsa ashirin da rasuwa na haifi karamin yaro na mustapha ok rasuwansa ashirin eh, kwana ashirin da ɗaya sannan kika haife eh, yaron ki na ƙarshe eh haihuwa ta biyu daman daga intisar tana da shekara biyu na haifi wannan karamin to kwanansa ashirin da rasuwa shi baban yaran na haifin karamin Mustapha. Mustapha. To yanzu ina yaran ki suke? To ita dai yanzu babbar yanzu tana hannun kanin babana. Ok, babban tana hannun kanin babanki. Babban tana hannun kanin babanki. Ok? Eh, ta daɗe ma da komawa hannunsa ba sai kuma ƙaramin yana nan. Shi ma yana gurin ta, Muna tare da shi. karamin yana yana wurin yana wurin ki kenan eh tun eh, muna tare okay to uh, alhamdulillah mun ji ke ma naki to malam Idris da mun so ka gabatar da kanka kai ma Assalamu alaikum sunana Idris Yawo daga Kaduna Idris Yawo daga Kaduna Ok, uh, aikinka da kake shi ka turo mini nan, domin aikinka da na ga hotonka gaskiya na ka burge ni, ka hotonka kuma wani ɗayan hotonka da ka turo mini kana cikin ofis sosai, kuma ga hotonka nan kana kusa ga kanan kai da Aisha dai na gama a nan. Amma kuma ka turo mini aikinka kuma na respect aikinka sosai, amma tsakanin ga aikinka da ka turo muna. Ga aikinka jama'a za su. sarkin zaki barka da safiya an tashi lafiya a ce bari mu ka barka da safiya Allah ya ce an hada da wajen Mala Idris da gaske aikin a daidaita sau kake yi tsakaninka da Allah ba ka zo ka muna tsakaninka da Allah aikinka kenan tsakanina da Allah Eh. Eh gaskiya ni ina aikin na fanari ne a garin Kaduna. Na very good. Na sani ka zo ka yaudare mu ne. Abin da ya sa ka sha kana zuwa nan ai da gangan da gangan da na so na so kana zuwa nan all the time in ka zo ka ce ma mace kana aikin Okada eh irin a ta sau shi ka ga cewa ya sauke ka ina gani an yi maka haka kamar so uku ko kamar an yi maka haka so uku ka zo neman mace nan she mace da ka nuna cewa kana aikin a ta sahu she mace ta ce a sauke ka ko Eh amma duka baka baka bari ba kullum kaka ce muna kana wannan aiki da yanzu shi da yau da safe shi ka turo min da aikin ga kace aikin amma na duba takalmi ka takalmi ka kawai ayya sai wannan a ta sahu <laughs> A wallahi talla Malam Ahmed takalmin shi kawai da na gani ya yi sai wannan daidaita sau. A shi sa kaga ban ce maka komai ba da na kawo ka baini jama'a na san in gama ka da Allah da Annabi kuma gaskiya ka nuna cewa kai kana tsoron Allah kana tsoron Annabi ka gaya mu da gaskiya kana aiki da refinery ne ko? Na aiki na kwanari na Kaduna amma ka yanzu na kwanari na Kaduna ba ta aiki. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Da farko ka yaudare mu. Okay? Ka san ita rayuwa. Eh. Komai yana iya canza. Okay. Wato ba kowace mace bane za ta so ka da Allah. Eh. Kuma wato ka auri mace ka so ka a yanda kake. in ka auri mace ka zauna da ita daga lokacin da Allah ya jarabce ka mm. baka da kosi sai ta guje ka ka Allah Aisha da na yi mata magana na ce mata zan haɗa ta da wani amma yana aikin a ta sahu amma ta bi umarni na ta aure shi wallahi ta ce min sarki zaki ko ka bani ina so wallahi abinda ta gaya mini kenan Aisha to yanzu kin gani ko ashe na ce zan baki me me me direban a ta sau ashe aiki refinery yake yi fa iye to malam muhammad eh malam idris yanzu tun da yanzu ka yarda da zabin da, da na yi maka na aisha da ka ji labarinta kana santa? Insha Allah, ina santa. Aisha. Za ki so mu ki ba shi dama ku yi fira tsakaninki da Malam uh, Idris? Eh, Yanzu uh, Malam Idris in kasa ka ce kana da mata ko? Da yara nawa? Yara nawa? Yara na biyu. Yaranka biyu. To, Malam Ahmed, in ka samu dama ka aure, ka samu Aisha za ka aure ta, ina za ka ajiye ta? Ah, gaskiya zan haɗa ta da mata ne gida. Za ka haɗa ta wuri ɗaya da matanka? Masha. Ok, daga ina kenan? Kaduna. To, to, ah. Uh... Masha Allahu, na ji daɗi sosai. to, Aisha, kin yadda ko ina mijinki ya kai ki zaki zauna? Sosai ma, ko zan zauna duk inda zai kai ni. Eh, sosai ma, duk inda ya kai ki zaki zauna. Insha Allahu, zan zauna duk inda zai kai ni. <laughs> Jiniya da zaki. ba. mu jin Aisha daga muryanki. Cewa ne na san dai inda ya zai kai ba zai kai ni inda zan ba. To, Malam Idris gaskiya na ji daɗin gaskiya treaty da kai ina gani so uku kana zuwa nan ga ana rejected ɗinka ashe kai ka abin da kake ciki kuma da kai mini alkawari kowa na baka zaka karbi da hannu biyu kuma gashi nan alhamdulillahi uh, kuma ka iya ka cika alkawarin kuma malam uh, Idris gaskiya alkawarin da ka cika amma akwai final alkawari yanzu duk matan da za mu bayar ba wanda aka bayar da ba yanzu ina so mu sani kuma a yi shi da gaugawa ba a ba wa namiji mace a yi zaman dadiro ba wannan muke so ba in aka baka Aisha kana ganin tsawon Eh, eh, kwana nawa ko eh, wata nawa ko sati nawa za ka ɗauki aure Aisha? Zan iya ɗaukan kamar nan da wata biyu gaskiya zuwa ɗaya. zuwa biyu. a nake yanzu a gabana. Eh? gini yanzu yana sosai gaskiya. Haka. kayan gini ya saba. Hmm. Na'am? Na fahimce ka. to kaga dole dan ba da lokaci, ka san shi aure kuma wata hidima ne. Amma, amma Mala Idris, wannan nasiha ne ga duk matan da ke zuwa nan ga neman maza. wallahi ki make sure cewa in kin zo lalle aure kika zo nema wallahi zan tuna wa'anda malam Idris ya zo nan ga neman su yawancin su har yanzu ana cikin fira tsakanin su da mazan wani ma ba dace ba Samaki ki duba ya ɓoye identity ce ce wai shi mai tura a ta sahu ne shi ce a aje shi a sauke shi. Shi ce a aje shi a sauke shi. to amma ki duba wala kinga ya boye identity shi ne kawai ya zo ya duba ya samu mace da yake so tsakanin shi da Allah shi yasa jama'a matan da ke zuwa neman maza aure sorry ko kuri ku make sure kun san abin da kuke so in kin zo neman wani boga ne ko kuma wani aikin refinery ya ce na aiki refinery bai gaya miki ba ki cewa sauke shi to ashe wanda ake ce a sauke shin ashe lalle shi ne mai aikin ma refinery ba batun wannan ba ne kuma na ya aure saboda soyayya amma watan ba haka ki kawo ta ba shi yasa gashi yanzu Aisha ta ci wannan zabe Aisha ta ci wannan zaɓe shi yasa Aisha insha Allah za mu ɗauki namba ɗinki mu bawa Malam Idris zai kira ki kin ji kin ji Aisha ina jin ka na ce to ba damuwa amma malam Idris wan baki ya girki wa ke dafa abinci ba gaskiya zai kore ki gaskiya <laughs> kin iya girki sosai na iya ni da nake da mai um, zancewa da Ghana ai ka ko ka san matan Ghana ba wasa a wajen ah, ki ke yariyan Ghana ne ma to ka ji ko Malam Idris ka wai ta yar Ghana ce ma eh to ka ji tana gaya muna nan yasa wai wurin girki baka da matsala tana nuna cewa wai yan Ghana sun fi yan Najeriya girki kenan kuma tana ji ko mace sai ta zauna da mace yar Ghana sai ta koya mata girki balanta na mu da muke da ji haɗi da Ghana ai ko ka san girki ba za a ga da mu ba eh kana ji ko kana ji malam Idris

abincin Najeriya ya fi na kwata na daɗi. Eh to amma a yanzu ka jarraba na Ghana. Kai da kwata da hankalinka. Aisha Aisha wai in ka aure ta wurin in dai girki ne, in dai abinci ne, ko ba za ka sake ko ba za ka sake aure ba. In dai abinci ke sa a yi aure, ko ba za ka sake aure ba kuma. Aisha ko ba ka ke faɗa ba? Eh? Kaji ko wai in dai abinci girki ke sa a dafa abinci ita 'yar Ghana ce. wai ba za ka sa wai inda girki ke sa a yi a ƙara aure wai ba za ka ƙara aure ba kuma domin ta fi 'yan Najeriya iya abinci. Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. To, shi kenan alhamdulillahi kan da aka dace tsakanin kai da ita. To, bari mu dawo ta nan kuma ya hakuri minti kaɗan. Malam Muhammad, kana tare da mu? Malam Muhammad. Allah taimake Malam Muhammad. Malam Muhammad ga kanan Ajiya Adiza kina ji mu? Eh To Ajiya Adiza na biyu kenan yanzu ke kuma sheki gabatar da kanki kewa kewa ne ne. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ina mai uwa Aisha murna da fatan alheri. Allah <laughs> ya sa mu da Amin. Amin Allah. Suna na Hadiza daga ta ba aure kuma ina da shekara talatin da biyar a duniya. Talatin da biyar, a duniya. daga ina kike? me kike yi? Ni ba na aiki amma ina business, ina ɗan tattaba business bakin iya gwargwado. Okay, good. Kuma ina zaune a gaban iyayena. Okay, very good. To, uh, Malam Muhammad, na san kaji ajiya Adiza ko? Ina ji sarki Eh, kaji gabatar da ajiya gabatar da kanta da ta yi ko ajiya Adiza? Eh, tabbas ba sarki Ah, ok, to yanzu kai kuma shi ka gabatar da kanka ita ma ta ji. Ya hakuri ba ma jinka wayan ka yana yana cikin bakin ka kwarai. Cire bakin ka. Wayan yana cikin bakin ka kwarai cire maso kawo shi. Eh yanzu muna jinka. Malam Muhammadu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Malam Muhammad. Assalamu alaikum. To, Malam Muhammad, shi ka gabatar da kanka da kyau, ita ma ta jika. Na, mace sunana dai Muhammad Kabir. Mohamed Kabir kana zaune a ina? A Kaduna. Ka taba aure kana da iyali me kake yi wani aiki kake yi duka kamata ka gaya mana. Mata ɗaya da yara guda uku. Guda hudu. Eh. <coughs> Wani aiki kake yi? mechanical engineer kai mechanical engineer ne wow Mhm, kai mechanical engineer ne, engineer ne kai. Eh, to, uh, Aji Hadiza, Aji Hadiza? Eh, kin ji Malam Muhammad yana da mata ɗaya da yara hudu kuma shi ma mechanical engineer ne. Ya, na ji. To, uh, yana kuma daga ina Kaduna kace kake ko? A Kaduna. To shin yanzu in an baka dama a bari ma mutum Aji Hadiza ya yi miki eh, amma ka san a ta ai ba a ganin hoto sai in an gama mutum ya ai ai ai yayi mikin maganganun san muke magana ai dole yanzu ke da hoto zaki Lafiya lau. Very good. sarki da abin da ya yayi ko. Na gode miki, aha yanzu kike magana. Aha Hajiya Hadiza. <laughs> Yawwa, yawwa. To, Malam Muhammad. In Allah ya baka dama yanzu ajiya Adiza in ta accept ɗinka, domin ba ta accept ba sannan. In ta accept ɗinka, ah, ina za ka ajiye ta? in Allah ya baka dama in ajiya Adiza in ta accept ɗinka, in ta accept ɗinka, ina za ka ajiye ta network is too much kaga networking kamar ya yasa ajali ta ce kai wannan wannan fa ba na so shi fa domin ina so shi na so shi network na networking ta baya bata eh na ce in Allah ya bada dama in ajali da in ta yi accepting dinka in ka aure ta ina za ka ajiye ta ina dole dole ka aure mace za ka zauna da ta ne amma ina za ka ajiye ta a kaduna za ka ajiye ta eh Allah ya yarda to shin in ta accepting ɗinka tsawon lokaci nawa za ka ɗauki ka aure ta in kai kuma wata biyu in an baka in ta accepting ɗinka nan da wata biyu kace ma ba zai wuce wata biyu ba bi ma'ana cikin wata ɗaya da rabi ka yi alkawari za ka aure ta to amma insha Allahu dukkan ku gaba ɗaya da abin da muke so kowa ya je ya yi gwajin jini ya turo mini uh, receipt ɗin mu gani matan su yi su turo mini na turo muku kuma ku yi gwajin jini ku turo mini tura musu insha Allahu abin da ya kamata mu kenan Aji Hadiza kina ganin mu ba shi dama ko domin wannan zai iya ya ɗauke ki kuma da gaskiya. Eh? eh? Ba matsala a ba shi daman ko? Sa'annan. wallahi a wannan sako nake son isar duk mazan da kuka zo nan kuka nemi mata aka baku zan yi kokari duk matan in kuna ji na ku gaya mini ababen da ke faruwa namijin da kika bai miki ba kawai ki zo ki gaya mini a saki wanda kuma kira yana dogon fira har yanzu domin akwai wanda suka alkawari cewa tun cikin azumi wai bayan sallah za mu aure ta baka aure ta ba ba tun da dai har mun zo da ke a nan live kowa ganki kake ɗauki wani loose cewa kamar a ah, tun da kin zo wannan bai dace ba ku dace ba shi sa dawo dawo kina da muhimmanci kina da daraja a wurin mu kina da muhimmanci kina da daraja da wanda wala Allah ukun da aka baki wasu an dace an yaure juma'a gobe kuma akwai auren da aka ce za a daura a cikin wayannan da suka zo shi yasa ba dole bane kaki masa kanki kaki masa kanki kaki je dogon fira ba dole bane akwai maza dawa all the time kullum na tashi da safe kamar kan da matan ke kira na don Allah ka samu min miji miji haka maza na kira na ka samu min mata wallahi shi yasa in nan bai ba nan yayi wasu kuma wallahi 'yan siyasa ne manyan 'yan Najeriya wasu kuma kana ganin doktoci ne kaman kanda yau ga mechanical engineer malam muhammad gashi nan na hada shi da hajiya hadiza kaman kanta ga eh, okada driver da ya boye kai shi shi okada driver mai aiki refinery <laughs> malam idris babban mutum mai aiki a baya zo ce mana wai shi dan okada ne yana aikin a daidaita sahu mata wala so uku mata ba sauke shi kuma ka sauke shi bai damuwa shi musu addu'a ashe wannan bawa Allah ya sa abin da yake ciki yau da ya turo min da bidiyon aikinsa wallahi yau da ya fito min da turo bidiyon aikinsa gaskiya na duba shi na duba agogon da ke hannun shi na duba takalmin shi nace kai wannan bawa Allah nan anya ko gaskiya to amma ko da yake kuma yayi neat ko da yake akwai yan adaida ta sahu da suka yi neat sosai za su yi abin da ya fi amma shi na kai wannan bawa Allah nan fa ba

An hada da wajen kan da ma ya shiga cikin adaidaita kana gani ba nashi bane malam malam Idris tsakanin ka da Allah adaidaita na naka ne To, ba na shi ne ma, ka duba ba takalmin shi ma da agogo kalmin ma ne kai ga duba kalmin aka ja ka ce za sayar gonjo. Ya ya sai muna wanga daidaita sahun ga. Amma wai shi da daidaita ne. Ka gani ko? <laughs> To Allah ya gyara, Allah ya gyara, Allah ya gyara. Ah, kuma na ji daɗin kan da kai Malam Idris. Sa'an nan kuma akwai ‘yar uwata ajiya Hajara mutuniyar Ghana. Akwai wani ɗan uwa da ya kira daga America. Ah, gaskiya ban ga namban ka ba. Ah, ba ta rejectin ka ba ne, ba ta rejectin ka ba. Amma maganganun ne ba ta ji da kyau ba wurin tandan ya go on and off. Shi sa in kana ji na za ka iya ka kira lokacin da ka zo. eh wani ɗanwa daga kasan America. sa'annan kuma akwai wata yar uwa eh, da muke program shekan je ko jiya ne akwai wani ɗanwa da ya kira eh, ya sunan ga wai daga belgium kan wata yar uwa raliya don allah za ka sake bugowa insha Allah they are available suna nan insha Allah to jama'a ina gani karshen eh, zancen kenan malam Muhammad malam Idris kana da zancen da zaka faɗa na karshe malam Muhammad kai ma sannan matan su sallabe mu Malam Idris kana da magana da ka faɗa na ƙarshe? Eh, eh ba wani abin da zan ce sai dai in ce kulta masha Allah la quwwata illa billah. Hmm. To Malam Muhammad kai ba muna jin ka. Malam Muhammad Eh kai ma muna jin ka me zaka faɗa? A kuma To, to, a Aisha ke ma yi magana. To, daidai Allah Ubangiji ya tabbatar da alkhairi. Masha Allah. Dukkanin abin da yake auren nan akwai alkhairi a cikinsa Allah ya tabbatar. in babu alkhairi Allah ya kawo wanda yake shi ne mafi alkhairi ayyo Aisha yau kin ga yau kin ga yau a hakurin ki yayi yayi amfani ko ina gani tun yaushe kika ga min kika zo ma ina yafi wata ɗaya ko da kike nema ko wallahi ya fi wata ɗaya ya fi wata ɗaya to yau kin ga yau kin ga yayi amfani ko dan okada da na baki nace ki hakuri ki doke shi haka kake reject ki doke shi haka kin ga dan okada ya zama dan refinery san duk abin da zai fito daga gare ka alkhairi ne alhamdulillah wallahi ban sani da kaina ban sani ba Aisha wallahi ban sani ba wallahi ban sani da kaina mm. to aji Hadiza ke ma me zaki faɗa ba abin da zan ce sai fatan alkhairi kamar yadda Aisha ta yi Allah ya tabbatar mana da alkhairi baki ɗaya masha Allah masha Allah Masha Allah, shi zan doki nan baɗin ku in ba wa mazan mazan za su kira kun Allah ya yarda. Okay, to assalamu alaikum mun gode sosai assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Okay, thank you. Okay. Masha Allah, Malam Idris, Malam Muhammad mun gode zan ba ku rambobin Allah yarda. Mun gode, mun gode, mun gode, mun gode. To, jama'a, wallahi wannan ya zama muna babban nasiha. Wallahi, ya zama muna babban nasiha zuwa ga duk waɗanda ke zuwa a nan neman matan aure. eh asafala ba matan ba mazan neman mazan aure mijin aure nake so wallahi ki make sure kin samu abu kin kwatar da hankalinki ah wallahi eh, wani ma da yazo wani ma shi wanda na understand din ta wai wallahi sarki zaki ina da karfin sha'awa ne wai wallahi sauke shi san bata yadda a sauke shi wai domin ya ce yana da karfin sha'awa shi <laughs> yana da karfin sha'awa ne zai iyawa <laughs> shi yasa ba gaskiya ya bata tsoro ba ta to amma wannan daban amma wani wallahi da ya zaga da aikin aikin sa kadan ina aiki kaza ne a a sauke shi ba ta ma jirawa ma ya karkare magana a a sauke shi wallahi to amma ka duba wannan bawan Allah da yake aure yake nema bai taba ya ɓoye identity shi amma bai taba denawa ba ya zo a sauke shi zo a sauke shi zo a sauke shi bai sa ya daina ba to kaga yau gashi nan Allah ya bashi wanda ya cancanci ta zauna wanda ta cancanci ta zauna da shi ita ta accept shi tun kasa ta gaya min ta accept amma mu yi fira da shi ta ta, ta jimo ta accept shi as a Okada eh, driver Okada amma kaga a sheda aka zo ba dan Okada bane dan refinery ne eh dan refinery ne shi Allah ya taimake mu Allah ya biya mana bukatun mu duniya da lahira alfarma da Qur'ani jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a na barku da Allah